أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu da gafarta da kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu da kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufe mana asiri cikin da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar da muke roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da azurta mu kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau talata a rana ta biyu na wanda wata mai albarka wata ramadana na wannan shekara arba'in bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa’alihi wa sallam wanda ta yi da bakwai yau a watan biyar ko na shekara ta dubu biyu da goma shekara miladiya. Tafiya a yadda za mu yi bayani a kan ayan nan ta ɗari da tamanin ita ce مالا malam zai karanta يوز وضع دين ga abin da ɗaukaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعقلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم كيلهم إن كيدي متين نعم Allah maɗaukacin sarki yake walillahi asma'ul husna lallai Allah maɗaukacin sarki yana da sunaye kyawawa idan kuka tashi roƙonsa to fadu'uhu biha ku kira Allah su wa ta'ala da waɗannan sunaye وذروا الذين يلحدون في أسمائه idan waɗanda suke shishigi game da sunayen Allah subhanahu ta'ala suke jujjuya sunayen Allah zuwa ga ma'ana daban saɓanin ma'anar da sunayen ke nuni a gare su Allah ya ce zauna za a sakanta musu mummunar azaba da ukuwa sakamakon makanu ya amalun sakamakon abin da suke aikatawa na shishidi cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda na fara mara bayani a jiya babu shakka imani da sunayen Allah da sifofin Allah yana ɗaya daga cikin rukunin imani wanda duk imanin mai imani in bai yi imani da sunayen Allah da sifofinsa ba to gaskiya imani nan nashi bai cika ba domin imani da cewa Allah yana da sunaye kuma yana da sifofi tamkar ka yadda da cewa Allah yana nan ke domin wanda yake nan kake kira wanda yake nan kake kira kuma ka yadda yana da sifa in ka kira shi zai ji ka ka yadda yana da sifan ji saboda haka imani da sunayen Allah da sifofinsa zai ji zai ja maka ka yi imani da rububiyar Allah rububiyar Allah ita ce ayyukan da Allah yake yi domin a lokacin da ka kira Allah kana kiran shi ta roƙe shi wani abu ne ya maka alkhairi ko kana kiran shi ne ya tunkuɗe maka ne wani abu na sharɗi ko abin da kake tsoronsa ka yadda Allah zai jawo maka alkhairin maka ko zai tunkuɗa maka wannan sharri ka yadda a shi ba mai iya maka sai Allah ne shi ya sa ka kira da akwai wani kenan ba ka kira Allah ba da guwar shakki ne za ka je to ayyuka kuma da Allah yake a bayinsa wanda ba ka iya yin su shi sai Allah to shi ne tauhidin rububiyya ayat zai maka kenan sannan kuma imani da sunayen Allah din kamar yadda na cikin farko sarkar lizinta kai imani da tauhidin rububiyya ayyukan Allah din hakan ma ya kallifin maka kai imani da uluhiyar Allah bi ma'ana ibada domin kiran shi cikin kawai ma da kai ibada ne domin da wani shi kira a wannan kusan inda wani abu ya same ka da ke kusan bukata da ka yi shi ka domin shi ka Allah ce walillahi asma'ul husna dan sai Allah yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha kira shi da waɗannan sunayen idan kuka tashi neman bukatar ku ta alkhairi kuma bukatar ku ta kariya daga wani sharri babu shakka dama tauhidi wanda yake kishiyar shirka wanda Allah ya halicce mu domin tabbatar da shi ya aiko annabawa domin tabbatar da tauhidi yake wala tabba akwa fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanbu tagut bauta wa ku tabbatar da bautar da ku gaba ɗayanta zuwa ga Allah za ku bukata ku nisanci duk gumata da duk wani tsari da duk wani abin bauta ba wanda ba Allah ba shi yasa asalin dalilin da sa Allah ya halice mu kenan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah shi ban halicci mutum da albisa sai dai don su kaɗaita ni a wajen bauta don malamai suka ce illa liya'budun ai illa liwahduni eh kace su kaɗaita ni a wajen ibada saboda lokacin da aka aiko annabawan sun samu al'ummominsu suna bauta wa ababen bauta da yawa Bikin ka aba kawai ababen bauta ɗari da sittin ne ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin jikin aba kawai Haga ashe an samu ana bautar amma sai ta Allah wajen bautar shi ya sa aka aiko annabawa gaba ɗaya shi ne farkon abin da ake aiko su kuma shi ne farkon wato ɗaya daga cikin na addinin musulunci guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sauran abubuwa ko biyo baya bai ahalar ma yana cewa kana balaga kawai ka fara gyara tauhidinka awwalu ma mu alal mukallafi shi ne tasihu imani ce ga imaninka ce ta aqidanka wata ila ka tashi ka tarda gidanku nasara ji kristoci ne suna da aqidan kristoci shi sa ka tashi da shi sai mazo Allah ki kullu mauludin yulad ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirahihi aw yumajjisanihi kowane yaro ana haifansa a kan tarjihi kwakwalwanci shi tsaftatacciya ce wajen sanin Allah da tauhidin Allah amma idan ya tashi yana yaro ya tarar da iyayen shi da ya tashi a ƙarƙashin zu suna ba su kiristoci ne sai ya tashi da aƙidar idan ya same su yahudawa ne a cikin yahudiya sai ya tashi da yahudanci idan ya same su majusawa ne masu bauta wa majus domin yaro farkon a cikin shi ɗauka daga gare su iyayensu ne amma yanzu tunda yanzu a karkashin yanzu kai dependent ya dogara a gare su yanzu kuma ka halaga ka zama to independent yanzu alkabali alkalami ya hau kanka zaman kanka kake yi ta sa aka fito zo ka fita imanin ka awwal ma yajibu ala al-mukallafi tasihu imanihi thumma ma'rifatu ma yusibu bihi fardu aidi wa kanu salati wa taharati wa siyam wa annabi biyo baya to shi ya yasa tauhidi yana da muhimmanci to idan aka ce ka yi imani da Allah idan kuma ya daidaita a kan al'arshinsa kan sama da sammai kawai ba su sama da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma har ila yau ka yi imani da shi ba ka taɓa ganin shi ba to idan ka tashi bukata ya za ka yi ka yi communicating da shi shi da Allah sai ina da sunaye na musamman ka kira su kulitullah aw rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna wa la tajhar bi salatika wa la tuqafi biha wa btas bayna zalika sabila ya kawo shi a sunan Isra'i san cikin sura cikin sura ya kawo to tauhidi nan ba ku shakka yana da matsayi sunayen Allah suna da matsayi a addini suna da muhimmanci mai girma bayan da za a yi mutum ya bauta wa Allah ibadan nan na zama ko kammalalliya cikakkiya ba tare da ya amfani da sunan Allah ba ga yawon duk addu'a da za ka yi dole ka kira sunan Allah dole ka kira sunan Allah saboda haka Allah madaukakin sarki yana da sunaye kuma ka duba yace asma in plural su da kawo sunaye Allah yana da sunaye masu yawa kawai roƙon shi da shi ta inda za ka gane bambancin Allah da sunan halitta ke kai sunan ka ɗaya ne kawai an ce maka Ibrahim Ibrahim kawai an ce maka Aliyu kai Aliyu ne kawai amma Allah sunayen shi ba su kiyata wanda aka ɗan ɗebo aka kawo mana kuka kawai sune sunaye cikin sa'in da kara ɗin wanda hadisi ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina ni aka illa wahda man asaha dakhala aljanna aw riwaya inna lillahi tis'atan wa tis'una isman man asaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye 99 daya 100 a ruwayan farko wanda ya da su ya san sunayen ya imani da su ya yi imani da sifofin da sunayen ke ɗauke da su ya roƙi Allah da su ya yadda da su bai karkatar da ma'anansu ba to duk wanda ya aiki da su zai shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai Allah ya umurce mu yace fadu'uhu biha ku rika kiran Allah da waɗannan sunayen ka rika kiran Allah da waɗannan sunayen kiran Allah da sunayen ya kasu kashi biyu akwai du'a'u matsalatin akwai du'a'u ibada wato ka kira sunayen Allah yayin da za ka kusurce shi ka roce shi kamar ka ce ya rahmanu irhamni ya mai rahama kamun rahama ya ku urzukni ya mai azurtawa azurta ni ya alimu alimni ya mai ilimi a kalibta ni duka kana kiran Allah ne da sunan da ka dace da da bukatarsa sunayen Allah suna da yawa sa sunayen Allah suna da yawa ba tsakanin namu saboda bukatunmu in suna da yawa bukatunmu suna da yawa da za ka haɗa mutum ɗari a waje kowa sai ta samu bukatar shi ba da shi yasa suna Allah ke da ko multiple suna da yawan kake don saboda bukatun mutane ba sa iyakantuwa suna da yawan kake to shi yasa sunayen Allah ɗin su ma suka zama suna da yawa idan ka kalli bukatan ka da tana nesa kake son a biya maka ita ka cimma buri wajen samu wannan bukatar to sai ka nemo cikin sunayen Allah wanda ka dace da wannan bukatar sai ka rika kiran Allah da wannan sunan a dali wanda ya dace da irin bukatar naka yanzu misali mulki ka sa a gaba ba abin da ya sa maka ga iri ka samu mulki ka samu kujera ka buga fasta ta kashe kuɗi ta je kamfen to ya zaman to ya mulki take nema a cikin sunayen Allah akwai eh, suna mai mulki ya maliku ya malikal mulki ko to shi za ka rika zaɓo a cikin sunan Allah ya malikal mulki ya mamallakin mulki a cikin mulki da Allah ta bani mulki maimakon je wajen boka shi yasa Allah ce ka nemo cikin sunayensa wanda ya dace da bukatar ka ka rika maimaita wannan sunan da ya dace da bukatar mutum da ya yi enroll cikin jami'a ya fi kom an ɗauke shi an mai komai ya cika zai fara shiga aji me ya shiga nema wanda cikin sunayen Allah ya dace ya kira ya alimu ya alimu allimni ya alimu ya mai ilimi ka sanar da ni ko da kace ya Allahu allimi ya Rahmanu allimi duka ɗaya ne amma ka ci kiran sunan da ya dace da irin menene burin ka burin ka kada ka buɗe shago mai ka ka sa abun nan kanta ka sa komai ka buɗe su kamata ka kuma kaya sai ka ce mai ko ma a wannan shagon wani sunan Allah aka kira ya razzaku mun fito ba samu na mun buɗe shago ya Allah ya razzaku urzuqni ya mai arziki ka azarta ni ya mai arziki ka azurta ni tsarki mutum za ka samu akwai sunan Allah da ya dace da wannan mutum ne bai da lafiya an kwakwar da shi ya gaje a asibiti a kan gado mamana cikin sunan Allah ne ne ya dace da situation shi da condition ɗin shi ya shafi'u a shi ya shafi'u ishini ya mai wartarwa ka wartar da shi mutum da ya laifi yan sanda suka kama shi suka kafa da aurinsa da kulshi suka ajiye a bayan kanta suka sa haka wannan yanayin da aka ajiye shi wani suna zai nema da su eh rahmanu mai rahama rahmanu sashi hannun <laughs> rahmanu rahama ya rahimu abu rahma ya rahmanu abu rahama ko shi yasa sunayen Allah suna da yawa duk condition din da ta shiga duk yanayin da ta shiga za ka tarar da sunan Allah da ce da shi sai ka rika baimaita sunan ba a ce in ka kira sauran sunayen Allah ba su yi ba sun yi amma wanda ya dace da yanayin ka shi ya fi shi ke fadu'uhu kira shi da su da aku zo ya ci tutun kari kafirai a ce ya ya nasiru mai ƙarfi suna ta da ƙarfi ne ya kira mai ƙarfi da kowa wannan shi ne addu'a ko. inda Allah ke fad'uhu da aku da su kira ni da sunayena ko kiran akwai kira na roƙo su ne waɗannan da mun faɗa ɗi akwai du'a'u ibada kira a matsayin ibada kawai kira a matsayin na ibada kamar ya kira na matsayin ibada wato ta tuba daga fashin zunubai domin ta san Allah ɗin menene mai tafi tuba ne ta tuba daga fashin zunubai domin ta san Allah ɗin mai karɓar tuba ne bi ma'ana na bar fata na zafi na ji untarsa a wannan lokacin domin na fi Allah mai tsari ne ina fata an gane muna sirri da kai mun koma gefe sai muka yi da wani domin mun san Allah masani ne ina fata an gane ko wannan muna yin shi a matsayin ibada duk abin da kake ka to da Allah a wajen to wannan abu ya zamanto ibada na nemi tuba domin na san Allah din mai tuba ne shi ne du'a'ul ibada ina ka gane ko sannan san ci sako ya ka in ka san Allah yana ganin ka domin ka san Allah yana ganin ka ka kiyaye harshen ka kar ka kuka wata kalma domin Allah ka san yana yana jin ka wannan shi ne ka rika kira Al-Qur'ani ka rika addu'a domin ta san Allah maɗaukacin sarki mai jiji ka kiyaye shi lokacin da kake ciki duhu ka san shi Allah yana gani duhu ba zai shafakance shi da gani ba shi ne addu'a a wajen ko? kuma kiran Allah a matsayin kamar da wannan abu a matsayin a matsayin ibada wannan lafafa kenan a cikin sunayen Allah subhanahu sunayen Allah din suna da ƙa'idoji da malaman tauhidi suka shimfiɗa ƙa'idojin guda bakwai ne saboda a waɗannan sunayen ana faɗi su sun shirka ya sa Allah ce wa lafiya ku kyale ni da waɗannan masu taɓa sunaye na zauna ma kanu ya'malu tun da a ƙarshen ayan Allah ya tsoratar da masu shishi a sunayensa to babu shakka Allah ya ce ya kada da musu azaba mai raɗaɗi azaba mai girma to me suka yi har suka ashe a sunayen Allah ma Allah iya shiga azaba mai girma mai raɗaɗi eh dan ya saba ka'idoji guda bakwai ka'idoji na farko kafin sunayen Allah gaba ɗayan su asma'ullahi ta'ala husna ai bi ma'ana balighatun fi husni muntahahu sunayen Allah sun kai matuƙa matuƙa matuƙa kurewa a wajen a wajen kamala a wajen kamala na farko sunan Allah ka tabbata bai da ranar da aka naɗa masa a ce yau ne aka raɗa wa Allah wannan sunan so ni da kai da ita da mu ɗaya kowa akwai ranar da aka naɗa masa suna amma sunan Allah bai da wannan yanzu idan aka matsa waɗansu shekaru a nan eh, al'ata alal insani hinun da dahari lam ya kun shay'an mazkura Allah ta akwai ɗan zamani da ya zo wa mutum a wannan zamanin bai za'anto wani abin ambato ba amma haife ka ba da aka haife ka nan ne sunanka kaga sai da ka samu sunanka ya ne ya samu shi kuma Allah bai da farko saboda aka ka san ka'ida na sunan Allah shi sunan Allah bai da farko da za a ci ganan da suka na aka ko yana kan shi wannan sunan babu shi shi ne sunan Allah ya kai matuƙa wajen kyau inda ya bambanta da namun Allah bai da farko bai da ƙarshe sannan na biyu sunan Allah duk wani sunan Allah yana ɗauke da sifar Allah duk wani sunan Allah yana ɗauke da attribute sifar Allah yanzu Allah idan ka ce maka al-ahmaru sunan waye to yana da rahama kuma da shi yana da shi kaga attribute kenan kaga sunan Allah kenan idan ka ce wa Allah al-alimu sunan waye me ma'anar shi mai ilimi yana da ilimi kuma da shi yana da shi idan ka ce wa Allah al-maliku ko al-maliku mai mulki Allah bai da mulki to shi sunan Allah ya bambanta da namu sai kana iya biyarin suna amma sunan bai yi kwantenikin asirin ba kuma yanzu ana kiran wani mai kuɗi shi mai kuɗi ya ce na'am zo a sadaka a mai kuɗin ne ko zai karɓi sadaka to kaga shi yana biyarin mai kuɗi ne amma wuta kogo to shi Allah duk inda ya kawo sunan shi ya sanya wa kanshi sunan shi suna na kaza to sunan yana ɗaukaka ana iya kira mutum ka ce sarki na ce na'am amma ko kujeran sarauta bai ci azuma ba baban shi ba bai yi mulki ba bai yi sarauta ba ba su gada ba amma yana jarin ne sarki kuma yana ansawa in ka kira shi yana ansawa ina fata an gane ma a cikin masa alhaji bai taɓa zuwa hajjin ba malam ko alifin ba'un sunan kawai yake biya ne to shi ne ake cewa ta inda sunayen Allah suka yi jikiti na kowa duk sunan Allah da kaji ya faɗa wa kansa sunan shi ne to yana ɗauki da sifan wannan sunan inda yake maka shi arrahmanu ne kafa yana da rahama inda yake maka shi alkawiyu ne mai ƙarfi to yana da ƙarfi da babu wanda ya kai jiki nashi inda yake maka shi arrazzaku mai arziki ne to tabbas kuma za ka samu yana da har jiki domin turan da ya halitti duniyan nan duk wata halitta take ke ta sa arzikin Allah ba ta karewa ba Ko shi ne za ka kara Allah idan ya ce maka alkawiyu yana da ƙarfi almatinu sunan yana ɗauke da ƙarfi buɗe da ya ce maka shi a sami ne mai ji yana da jin domin jin shi ya ji abin cikin sammai da sai da karkashin kasa da abin da kasar su duka wata halitta a cikin su ta kowanne da ke motsa yana ji da yake maka albasiru shi ne gani tabbas yana da yana da ganin ba wai kawai sunan ne ba a ba kuma ganin Allah ba abin da ke sha mace masa dutse wai ka a bayan dutse a cikin Allah ko da ya Yahuda a cikin da ganin Allah ya ganin dutse a cikin ƙasa ka ga ganin shi a irin namu bane wanda yake wa kana Allahu sami'an basiran wa laqad khalaqna al-insana min nutfatin amsajin wa ja'alnahu sami'an basiran shi ma Allah ya ce sami'un basirun ne shi ma Allah ya ce wa kansa sami kana Allahu sami'an basiran malaysa sam'u wal basar wal basar jin da ganinsu ba irin jinsi da ganin ba ne. to shi yasa ta inda sunan Allah ke nan ya zama to shi ne al-husna ai al-balighatu fil husni muntahahu duk sunan Allah yana ɗauke da shi da sifan wannan sunan suna tafiya tare dan adam ko ba dole ne a same ka sunan ka yana ɗauke da wannan da wannan sifan Allah ubangiji mana sai mu je na biyu a ƙa'ida biyu sunayen Allah a alamun wa ausafun a alamun wa ausafun a alamun ne idan ka ɗauke su ga zafin Allah a gani zafin Allah su wa ta'ala duka sunayen shi ɗaya ne domin ita aka ce waye Allahu Allah waye Ar-Rahmanu Allah waye Allah ne Ar-Rahmanu waye Ar-Rahimu ne Ar-Rahmanu shi kuma Allahu as-sami'u ai as-sami'u shi ne dai Allah ai al-basiru shi ne dai Allah wai al-maliku shi ne dai Allah wai al-muntakimu ar-raqibu idan ka jero su a suna na zati duka sunayen Allah ɗaya ne duk wanda ka kira zatin Allah ka ka kira abu cikin sunayen ismullahi azam shine Allahu idan ka zo bangaren sifofin Allah kuma to za ka samu bakarin sifofin Allah din sunayen sun bambanta ina wani arrahmanu rahama ba ita bace as-sam'u rahama ba ita bace al-mulku a wajen attribute sunayen Allah ɗin suna da yawa amma a shi sunan shi ke pointing da zati Allah dukkan su ɗaya ne duk wanda ke cikin suna Allah casa'in da ɗaya nan Allah zai abu ɗaya ne suke rifarin sunayen zuwa gare su amma idan ka zo wajen aikin su sifofin da sunayen suke kunshe da su sifofin attributes to sun bambanta sun bambanta da zuwa misali Allah mana kusa da kina inna baqasha rabbika la shahid inna baqasha rabbika la shahid kaga rabbuka shine Allah ko innahu huwa yubdu wa yu'idu kaga yubdu daban يعيد هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود معنى الغفور نفر دبني الودود معناها دبني الجرح فار halitta daban ne mai dole bayan an mutu daban ne zul'arshil majid fa'alun yayu duk waɗannan daban amma suna ana rifarin da duk shi da waɗannan sifofi sabbihi isma rabbikal a'la sabbihi isma rabbika rabbika wa rabbika Allah ce rabbikal ala allazi khalaqa fa sawwa khalaqa daban sawwa daban الذي أخرج الذي خلق فسوى والذي أخرج المرأة أخرج الدم فجعله wannan aiki? شوف هاي ما يوانا أشي شين ce ka أتتك أربك سونيش wannan shi ne a ƙa'ida ta sunayen Allah gaba ɗayansu ga shi zafi Allah ɗaya ne amma a wajen ayyukan da cikokinsa sun bambanta da juna sai ƙa'ida ta uku ƙa'ida ta uku daga cikin ƙa'idodin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala al salisa ƙa'ida ta uku tana cewa ƙa'ida ta uku tana cewa sunayen Allah da ɗaya da zacinsa suna nuni ne da sufofin Allah bil musabaka wa bikin kiza idan har sai yadda Allah maɗaukaki kaski sai yadda shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne idan ka ce Allah subhanahu wata'ala ka ce alhaliku mahalici kaga suna ne yana da sifan kuma halitta duk wata halitta ita ta tashi ce to mai irin wannan halittan ce shine yana fa'alu lima yuridu ne ala kulli shay'in kadirun ne sannan kuma ƙawiyun ne sannan azizun ne basirun ne sami'un ne domin duk wanda ya irin wannan ayyuka da Allah ya yi nan ayyukan da shi Allah ya yi idan ka kalle su din nan mutum ya makan shi alkhaliq shi mahalicci kayan nan lalle kuma yana da halittu domin ya yi su halittu muna gani to wanda ya yi waɗannan halittu ya kamata a ce yana da ilimi muna gani domin duk da hadisin da ya kamata a ce yana yana ganin kuma yana jin koke yana jin damuwanta kuma shi mai hawa ne a kanta ba ta isa ta gagare shi ba ƙa'ida ta hudu sunayen Allah su wa ta'ala tawqifiyatu la majala lil aqli wala ra'ayi, fiha sunayen Allah babu wani makhluki da ya isa yayi shishigi a ciki sunan Allah yadda ka same shi a Qur'ani kawai ka kira shi da shi ko ka same shi a hadisi dan adam ko kokalwan shi ta yi shi ta tuno wani suna bari sharaɗa wa Allah shi dan adam ba shi bane da haƙƙi da raɗa wa Allah suna Allah ya babu sunayensa a al Alƙur'ani ga sunan da yawa ko sunan Allah suna tabbatuwa ne cikin Al-Kur'ani, Alƙur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mutum ba zai zama haka ya yi tunani ya yi tunani ya kusa ido ya ga wani suna mutum wallahi sunan ya burge ni wallahi ba wanda ya da wannan sunan sai Allah suna ba wa Allah suna sai a zo a shigo da wannan sunan cikin sunayen Allah a ce in za ka yi addu'a ka ka kira wannan sunan sunan ne cikin sosai suka kira wa Allah al'abu uba suka kira ubanmu ubanmu wanda yake cikin sama a cikin sunaye Allah idan ka duba sa'id da tara din nan da sauran sunayen Allah din nan ba daya bai da al'abu ba al'abu inda Allah ya sanya wa kanshi al'abu ni uba ne babu to kaga kristoci sun samun ma Allah suna sun raka masa al'abu uba ubanmu wanda yake cikin sama ubanmu uba Allah uba shi sunayen Allah babu al'abu duk in ta kalli alkur'ani da sunan manzo Allah sallallahu shi wasallam ake ce sunayen Allah an adam ko wani makhluki bai da right ya yi shishigi har ya kirkiro suna ya ce ya manna wa Allah su wannan shi ilhadi inda Allah ya cewa wa sarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sai su zauna ba kanu ya amalu ka'ida ah, ta gaba da cikin sunayen Allah ka'idojin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sunayen Allah ba su taƙaita akan 99 ɗin ba kiran sa Allahu Ar-Rahman Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutlaq ana haddace su 99 in ka haddace sai a ce shi ke ya haddace sunayen Allah Allah ba yi iskin sunayen sa ba take tasfakan 99 akwai sunayen Allah da yawa da suka zo wajen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam goma akwai aljamilu Allah jamala akwai bai zo ba man Allah ta sallallahu inna Allah tabaraka ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib ya ce suna Allah akwai tayyib waɗannan sun tabbata da sannan idan Allah Allah sallallahu sai Allah yana da sunayen sa inda ta wuce da sai aiki da zai shiga aljanna bai nuna cewa sunayen shi gaba ɗaya kiro a 99 kamar yanzu kai kana da wani kaje kai ina da waɗansu ɗan miliyan casa'in da tara ina son in fito saboda a yi gasan A alkur'ani ta fito rabu yana da miliyan tara ya kiro su ga duk wanda ya hadisa alkur'ani masu hadisan alkur'ani da aka ce wani yana da miliyan tara yana nufin gaba ɗaya a kan shi ya kwashi na gaba ɗaya a kan shi ya kwashi ya ɗan fito da su ne domin ya ƙarfafa haddan alkur'ani a yi gasa a yi mai shi ɗin ta bai nuna cewa su kashe shirye dalilin da yake nuna cewa suna Allah ba su kasance a tasa'in da ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsika aw albarkahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ta'atta bihi fi ilmi al-ghaib indaka manzo Allah ya Allah ina roƙonka bi asma kulli ismin huwa da duk wani sunan da ka san naka aw anzaltahu fi kitabika ka saukar da shi a littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma sanar da wani da cikin bayan ka sunayen a wita asar ta bihi fi ilmi khalqika da sunayen sunayenka da bar su ka bar wa kanka sanin su duk kina roƙo da su kaga a cikin sunayen Allah da akwai wanda ma ya barwa kanshi ya ɓoye mana akwai wanda waɗansu ya sanarwa to kaga sunan Allah ba a yi lissafi din su akan da tara nan ba sannan kuma al-ilhadu haka shi ba a shishigi a yi ilhadi ilhadi a sunayen Allah shi ne ya kashi na farko ta kashi sifofi kamar yadda al-mu'attila al-jahmiya suka yi su su yadda Allah yana da sunaye amma ba su yadda sunayen Allah suna da menene attributes din ba sun yi kira Allah alimun amma ila ilmi basiru amma ila basari sabiqun ne amma ila sam'in mai ji ne amma ban mai ilimi ne amma ba ilimin Allah ilimi mai mulki ne amma ban da ba mulki su sun kace dukkan kofi, wanda ilhadi ne sannan kuma ilhadi na duk kamanta sunayen Allah da na halittansa ka ce jin Allah irin jin mutum irin yadda muka ji haka Allah yake ji ganin Allah irin ganin mu a'a shi ma ilhadi ne kamar da sunan Allah sifa ta Allah da sunaye da sifofin mu wannan bai dace ba ka yadda Allah mai ji ne amma shi ya san yadda ji shi ji shi ya bambanta namu sai na ƙarshe da ilhadi ka tsaba daga sunayen Allah ka fito da su sunayen gumaka sunayen gumaka shi ma ilhadi ne kamar larabawan makka kai shawo maka eh, da suka yi ta sallallahu alaihi wasallam kiran Allah shi Allah Allah su ma suka sa wa nasu gumshin Allah suka ji annabi sallallahu alaihi nasu shi Allahu su ma suka ci ta. suka ji annabi sallallahu alaihi Allah al-azizu suka kama nasu al-uzza suka ci abin da nashi almanan ya suka fama nasu manata wa haramun ne ka ciro daga sunayen Allah ka ciro wani suna kai ka bawa naka ababen bauta wannan shi ilhadin da Allah ya ce a kiyaye walillahi al-asma'ul husna fad'u biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi zauna ma kanu amalu. wannan ne ka'idodin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah ubangiji yana muwafaka walillahi al-asma'ul husna lalle Allah yana da sunaye wato mafi kurewa a wajen kyau fad'u biha kika roƙon shi da su idan kuna da bukata wa da'ul ladina yulhiduna ko waɗanda suke shishigi suke kashe sifofin da suke suna Allah ke ɗauke da su ko suke kamanta sunayen Allah da Adam ko suke kiro sunayen gumakansu da na Allah wannan shine ilhaji ku bar su kawai in ji Allah ku bar da su sai ji zauna bima da azaban shadidan ma kan amalu Allah ya ta musu da azaba mai tsananin gaske sakamakon wannan shi da suke yi wa mimman halaqna daga cikin mutanen da muka halitta akwai umma akwai waɗansu al'umma akwai waɗansu jama'a kullum ya haduna bil suna shiryuwa da wani gaskiyar na alƙur'ani suna shiryuwa da shi duk abin da za su yi za su nemi shiryan Allah in suka tashi yin abu wani ne Allah ya ce a duba mana ƙur'ani zai yi kaza me Allah ya ce akan kaza zan ce kaza mai Allah yake kaza zan yi kiwon kaza mai Allah yake zan yi sana irin kaza mai Allah yake game da wannan sana'an ta halatta ga wata mu'alama mu'amala da muke yi ta halatta to Allah yake a cikin mutane a waɗanda duk abin za su yi ya haduna bil haqqi suna neman shiriya suna neman haske daga wannan alqur'ani mai bayyace gaskiya da muka saukar wabihi ya da shi ne kuma suke adalci idan wani abu na samu ya same su da muhawara ko rigima ko fada ko husuma ko jidali ko rigima ya barke tsakaninsu, za su je su ce mu je gun malami a mana bayani ne Allah ya ce amma da abin yi da Allah makalla mun zo muna tambaya da abin da ya shiga tsakanin mu don Allah a mana shari'a Allah ya ce me manzon Allah ya ce kullum abin da suke yi ba sa yin shi ofe sai sun nemi haƙƙin alƙur'ani shi ne alhaq wani masarabna ummatun ya hadu da haƙƙi a kawaihi ya adilun sun suke a tashi adalci to alƙur'ani suke zuwa su neman adalci wallazi da kazzabu bi ayatina allati waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu kuma ba su aiki da su ba sa halatta abin da suke halattawa ko su haramta abin da ayoyin suka haramta musu Allah ke tadrijuhum za mu rika musu kamun talala za mu rika dan jinkirta musu muna dan jin muna dan jin su muna sanya musu ko na bin su kana jin su min haythu la ya'lamun ta inda ba sa sani inda ba sa sani za mu rika bibiyar su insha Allah subhanahu wa ta'ala ta inda ne ba sa ne kawai sam mu ba su kawai sai sun kai matukan matukan matukan inda za su kai sai mu jawo su kawai shi kan an gama da mutu Allah ba shi kufa mana asiri za mu ƙara musu lafiya mu ba su kuɗi mu ba su abinci a kafiri ne maki Allah mai zagon kasa ga musulunci mai cutar da musulmai mai cutar da addinin Allah Allah shi ala tadrijuhum za mu rike su a hankali muna dan basu Mun da kaza ka ce kana kana ganin ta kana zuba mata kwanan masara kana zuba mata kana zuba mata kana zuba mata kana zuba mata ka kawo ta cikin net tana ci tana jin daɗi tana ta ai muka alhamdulillah ƙarya ne ba a yinwa wannan. ƙarya ne ta ci ta sha ta ci ta sha a biya musu bukata a ba su motoci a ba su abinci sai ka za ka ga wani tafin mutum Allah ma malam a yi ta alƙunuti a kan shi a yi ta addu'a a gan shi tsarau tsarau Allah ji ta ya mutu sai ya shiga garau a jire da ya ce wa ina nan la ilaha illallah to Allah yake to haka muke bin su saboda tun da shi mugu ne za mu bar shi ya yi ta loda ya yi ta loda ya yi ta loda ya ɗebi gina ne da jama'a da yawa a wuyansa gobe kiyama ya ɗebi gina rayuka da yawa a wuyansa ya halaka dukiyar al'umma da yawa a wuyansa yadda idan aka je gobe kiyama duk zulubar wannan da ya kasance a tattara a ɗora masa a ce ku shiga jahannama ko kuma ku shiga aljanna هي الناس تدرجه من حيث ما يعلمون قاموا يتموتوا كام كان على سيندمي سيندعاكا كان وأملي لهم التي أنجم في الكامو سكما أنجم في الكامو سكما دي أنجم في الكامو سكما تنجر في هذا يتغيارس تنجر في هذا يتغيارس دناء الخير يا ذوك يا موسى أما إمو بيضاء يا ذوك يا جدي ما مالا فقال لي يتجي جنتي رسامسو inna kaidi matin Allah ce kamuna yana da ƙarfi mai da matsayi kaidi da mai kaidi Allah ce na fi su na fi su in sirta masu sai sai ya zo cikin jin daɗin haifib mutum kawai ta ɗauke shi Allah ya rufa da asiri na'am أولم يتفكروا ما لصاحبهم من إن هو إلا نبي مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى وأن عسى أن المجرمون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون الله ما أوكي su waɗanda suka karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kurai shawa daga zuwan manzan Allah suka karyata shi daga zuwan shi da la ilaha Allah sai ce shi manzo ne a take suka karyata shi ya ce haba walan ya tafakkaru ai ta da zuwan shi kawai da su karyata shi da su zauna su tunani su yi karatun tana su ka su yi tunani ne kawo hankulan su kusa su tuna su yi amfani da tsoron da Allah ya basu su kalli Muhammadu inna ai sun san da yake ajiya kafin zuwa musulunci sun san shi amini ne ba shi taba ƙarya ba fasiqul masduq ne shi kafin zuwa musulunci nan ba shi suke kai a ba shi suke kai amana wajen shi suke kai ajiyar su fage ta ƙaryar sannan in yi magana baya musu karya haka ake ba su taɓa shaidan shi da karya ba sannan kuma har ila yau idan ya yi hukunci sun zaɓa da shi to ita ba su kai gaggawan karya tashi da shi manzo ne na Allah aika ya kamata su yi tunani sun taɓa experience karya da manzon Allah a wannan da tafakkaru ai ma bi sahibihi jinna kawai mutum da yake la ilaha illa ku ce wai ya haukace wai mahaukaci su tunani su kalli taken mahaukaci su kalli muhammadu yadda yake ba maza har sun ce masa mahaukaci sun ji sai su da hauka in huwa illa nabiyun mubin shi ba mahaukaci ba ne face mutum ne mai gargaɗi mai jan kunne mai ba'adi kuma wa'azin shi a bayyane yake abin da ke faɗan a bayyane yake da hujjoji bayyanannu ga suna ta ya za a yi mai faɗan irin waɗannan hujjojin da ta evidence ga kuma ana kuma a ce wai mahaukaci ta ya za a yi wa Muhammadu haka kawai da ta zama wani wa'azi wa'azi ta yamma mutum mahaukaci da ka zama tsokan manzon Allah zaɓaɓɓen Allah kawai sai ya yi warancin ka kawai ka haukaci ka zama tsohon haukaci haka kawai ake haukan cikin sauki a walan yan zuru fi malakuti samawati ba su yi tunani ne da Allah maɗaukakin sarki na jiki sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu amma khalaqa Allah min shay'in da irin Allah ya halitta abubuwa ga sunan a cikin ido yake ya halici sabbai ya halici kasai ya halici duwatsu ya halici rakuma a fala falayan zuru ilal ibili kai fa kuli ta ila samaki kai fa wuki aka ila jibali kai fa tuka wa ila al'adu kai fa nuka tuka wa fi an fusukum afala tubsirun kuma karantan ku yadda na halice ku Allah ya ga hujjoji suna a cike da samai da kasai amma suna karyata Muhammad su ce wai karya ne babu wani Allah babu kaza wa ya halitta sammai da kasai din nan aka san hadin su ne haka kawai sammai din su tsaya haka kawai kasai suka tsaya haka kawai abin da tsakanin su ya samu ba tare da ya samar da su ba hmm? ba sa tunani ne wa an kasa an ya kuna kashitar ba ajaluhu ba sa tunani alkiyama mata haka suna musu tsaye ma yana da su ya kusa su yi sauri su yi imani sun kafin alkiyaman ta zo amma su tsaya suna musu manzo Allah an aiko koshi. alƙiyama suna rigeri da ne a wajen su hadisi manzo Allah su ce an aiko ni ne jini da alƙiyama muna rige-rige duk alƙere suna riga alƙiyama isowa yanzu ko idan aka yi tseren gudu da Allah tsararan nan ba wanda nan ba ya yi ce dan ta an ha dan ta manzo Allah ce haka na riga alƙiyama isowa a wani hadisi ce da rana ta ja za ta faɗi nan abin da ya rage wa duniyar ta tsarin kenan aka aiko ni kamar Allah yana ce musu ya kure muku a siyasa tana approaching tana da ajalin ku ya kuma tafiya ku yi imani da sauri da imani da eh, alkiyama amma ku tsaya kuna jayayya da Muhammadu kuna ce ba haukaci kuna ce masa kaza kuma ta ƙarya ne da Allah sammai da kasai da malakutu samawati da arzi wa ma khalaqa Allahu min shay'in duk abinda Allah ya halitta kuma duk ƙarya ne ba wanda halice su ba an أن يكون قد اشترب عجلهم جاهز ba جاهزة ga ajalun ku ga kusa mutuwa ta kusa alƙara ta kusa bar muku bayan gaskiya ga ya mun da za su yi imani bayan gaskiya ne da me za su yi imani bayan gaskiya bayan magana manzon Allah Muhammad da gaya mun bayan ita wace magana ce za ku yadda da ita ku imani da ita sai in gaskiya ya zo shi kenan wani abin da ba bayan da ko kuma ne kasa ne abin da ke koma bayan da kuma kasa ne Allah ce ko da shi man yudlilil lahu wanda Allah ya batar da shi bai yoke shi da shiriya ba ko fara hadiya da ku ba ka kasa samun masa da shiryar da shi ka kwana jan aya ka kwana fassara ta ka kwana jan hadisan manzan Allah ka fassara su ka kira mutum ka saukar da shi cikin Allah bai nufe shi da shirya ba wallahi jiyan da ka ja masa aye ka fassara masa ka ja masa hadisai ka fassara masa duk son ka a gare shi da iya magananka da dabaru wa'azinka da uslubi ka kiran mutane ba su taɓa shiryuwa ba Allah hadi lau wa yadharuhum fi qiyamihim ya'mahun Allah ta haka yake barin su cikin bata suna cikin lalube kawai cikin bata yadda ka wanda ke cikin duhu ne ke lalube Allah ta haka nake barin kafurai a cikin fatan su kawai Allah ban san san wafaka ta samu dace wanda abin da ya samu a yau kenan cikin Allah samu aka tambayoyi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullah alaikun salam ba za su ba za su ba da fatawa a kai a gaskiya hukunci ba mai ciki gurgudu da waɗansu ta ciyarwa za su yi idan malamai suka samu saɓani a magana gaskiya dole a maganganun na akwai wanda suke rinjaye akwai magana da suke rinjaye duka da dalilai da kusurji mai kike so mai shayarwa a watan azumi ba za ta yanke wa kanta hukunci kawai na ba zan yi azumi ba ta za ta suna hira in suna zaune tun kafin azumin ya zo mada wata ɗaya wata da ta ah, ni ai na cikin masu azumi bana yaya ai alhamdulillah ina da juna biyu wata kuma ta ce ai ina tayarwa ai mace mai shayarwa ta ci da a'a mace mai shayarwa yawanci ko ta cutu ko ɗanta ya cutu aka zama mai ciki ko ta cutu in ta ɗau azumi ko kuma ɗan da yake ciki ya cutu ka'idan azumi shi ne lokacin azumi shi ne duk wata lalura wanda take gushewa laluran da take gushewa ta da iyaka mai kawuwa ce to idan aka aje azumi don a ake lalura kuma wanda take mai ci gaba ne ba ranar da laluran za ta kawo idan mutum ya ba azumi don wannan ciyarwa ne mace za a ɗauki asibiti tsawa'un tana shayarwa ko tana ciyarwa a ɗauka da ita yau a ɗauka da ita gobe jibi ga ta citta aka zo washe gari ta ji ta ɗauka ta kasa ta kasa ta kai tsakiyar Wannan shida wani cikinta mai cikinta yana ƙuge ko jariri yana motsi sai a ce wani ci abinci na kwana uku ita ma mai shayarwan wakila saboda tsotsin da yaro yake har ya ci saboda ba abinci sai a ce ci abinci da kwana da yi guzuri nonon ruwan nonon ya samu energy ɗinka ya dawo abincinka ya dawo sai a ciki yanzu tsora kwana uku a tsora kuma sai inda aka gaza inda aka gaza kuma sai a yi da azumin biyu uku hudu sai kuma ta tsora bayan sallar sai ta kirga wanda ta ajiye ta ajiye ta ajiye ta tara su sai ta rama tun da shi ramu ko a dole ne su a jere za ka iya zaɓen litinin alhamis a matsayin azumin ka na ramu ko ne ina fata an gane ko ko mutum yake jin yunwa akwai inda yunwa aka haɗa maka su mushe mun san mushe haram ne mushe haram ne kamar yadda cin abinci a yinin ramadana haram ne haka ma cin mushe haram ne amma mushen kawai da ya ɗan yunwa kawai da ya ɗan jin yunwa birnin sama sama sai ya ce ɗauko wani mushe ai an haɗa kama wanda ya mushe eh, eh, eh, ne ya jin yunwa cin mushe a'a mushen ai aka ce sai ka kusan kai ne gargara sai ka kusan kai gargara aka halatta maka kashi mushe to shi na azumi kawai tun ba ka kuka ba ba komai ba ka kira ɗauko a jiki kawai ba a haka ba a haka za ta yi da cikin da ta ɗan kure haka ba za ta iya ba sai ta yi suspending wannan shi ne ba ta wasu gaskiya ce domin ba zan koya muku mata suna da kiyan azumi suna da kiyan azumi allah allah su idan ramadana ya rage wata kasu ɗaya wanda suka fi tambaya za su yi mata ne hana salamu alaikum wallahi a cikin kwana goma saboda haihuwa saboda shayarwa kaza kaza wallahi kuma gashi har wanda azumi ya zo kuma alaman ba kaza kaza domin a wancan kira biyu bayan a juna biyun da na ajiye na zo na haihu kuma shi ma kafin a kai yayan kuma azumin wannan azumi ya sai ke ɗayayen da babu da ko kwana biyar da maza da ya tsaya kuma koma a cikin ta ta ai biyar da ba za ku ramu a biyar Allah Allah ta cika ta ba laifi a biyar a ci kawai a ciyar kawai alhamdulillah amma tana ta ramawa a'a insha Allah zan rama a wata mai zuwa bayan aikin haji in muka dawo a insha Allah shi ta maza a mata aure da ni kinta Allah yadda zan yi aure ko kuma wanke ta haihu insha Allah za mu je zan zauna da ita ta haihu bayan an yi suna da kwanta ya arba'in da sun fara azumi na da dawo an sa wata kuma a lalle za ku samu irin haka haka haka haka idan da sa mata har su yi sakaci su bar azumi to wannan shi ne gaskiya tsakanin Allah duk laluran da suka ba ka da ba mai karewa ba irin kansa irin kansa paralysis chronic kansa. ko tsufa kun san tsufa kullum sun awa garin ruwa yake to su da continuous laluran da ba ka karewa kullum ki da kake to ciyarwa ne amma wata za ta zo ta ɗauke yanzu mutum wanda yake sana'ar a mota ko jiragen sama to shi zai aje ajiye shi shi zai rika yi saboda a halin tafiya yake amma wani tafiyan ta jiro masa ha wanda shi zai zai abu da ƙarfi in ya ci sai ya rama bayan sallah amma sai da ta taso maka tafiyan da ta taso maka kuma za ka ajiye karama bayan sallah sai hukunci kamar wanda sana'an shi hukunci da ya da'ima wannan shi Allah ya sa mu dace na'am wannan shi ne ah, abin da ya sauka tambayoyin اللهم اعز الاسلام المسلمين وأذل الشرك المشركين وسحر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا أصيل يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم انك نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصالح الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تكون للمسلمين عودة في هذه الدولة اللهم كل المسلمين ولا عليهم اللهم كل إخواننا في زنفرة وصفة وكل إخواننا في قطنة وكل إخواننا في مباري وكل إخواننا في ميدوغري وبورنو ويوبي وفي نيجيريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظهم ولا تنصر عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم أعزنا وأعزهم بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم هب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسلام واجعلنا من الراشدين اللهم كل ولي أمرنا ولا عليه اللهم انصره نصرا عزيزا مؤثرا اللهم ارزقه بطانة صالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل يقول فصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين